This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ari da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirin mana yau Litinin bakwai ga watan Satumba da kuma fatar an waye gari lafiya kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. A zaman wani bangare na maido da zaman lafiya a kasar Sudan ta kudu shugaban 'yan tawayen kasar. ya ce ƙungiyarsa za ta tabbatar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a kwanan nan. 'Yan yakin sunkurin haramtacciyar ƙungiyar PKK ta Kurdawa sun ce sun kashe sojojin Turkiyya goma sha biyar a wani hari da suka kai. Ƙasar Austria ta ce za ta kawo ƙarshen amfani da matakan gaggawa da ta ƙaddamar domin taimakawa 'yan gudun hijira tsallaka kan iyakokinta. kanin labaran kenan kwanaki ɗari da hawan mulkin shugaban najeriya muhammadu buhari masu kula da lamura suna bayyana nasarori da ya cimma ta fannonin diplomasiya da yaƙi da rubda ciki da dukiyar talakawa domin bisa ga cewarsu a yanzu da muke magana mutanen da aka dawo da su da kuma wanda aka rubuta za a dawo da su da kuma wanda suka tsorata suka ba da kansu ya kai ya biya najeriya albashin najeriya na tsawon shekaru bakwai A jamhuriyar Nijar kuma gwamnati ta bayyana dalilan soke minista sese. Shi shugaban kasa ce a'a duk wanda ya rena Firayim Minista ni ya rena da Firayim Minista ni na sashi kuma Firayim Minista da shawarar shi an kasa ku. Sai kuma shirin ciki da gaskiya wanda zai ci gaba da tsokaci kan batun cin zarafin wata mace da wanda za ta aura kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Shugaban 'yan tawayen Sudan ta kudu Rick Macha ya ce gobe talata idan Allah ya kai mu, ƙungiyarsa za ta tabbatar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla kwanan nan a zaman wani bangare na maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka yi kusan shekaru biyu ana yi. Jiya Lahadi Rick Macha tsohon mataimakin shugaban ƙasar ya faɗawa muryar Amurka cewa ya ƙudura aniyar ƙaddamar da yarjejeniyar kacokan ɗanta. to amma ya ce ya mika kokensa ga masu shiga tsakani da shugabannin yankin akan yadda gwamnatin sudan ta kudu take ci gaba da keta ƙa'idodin yarjejeniyar da ɓangarorin biyu suka rattabawa hannu ya ce kafin a ƙaddamar da mataki na biyu na kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa ta wucin gadi tilas sai yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar ta kan kama an yi taron ƙaddamar da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar na dindindin da kuma tabbatar da matakan tsaro tukunna. shugaba salva kiir ya rattaba wa yarjejeniyar hannu kwanaki goma sha biyar bayan lokacin da aka shirya ya wuce yana bayyana tababansa akan cewa yarjejeniyar za tana jawo barazana ga diyocin sudan ta kudu ya zuwa yanzu dai dukkan bangarorin suna zargin juna da laifin keta ka'idar yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar jiya lahadi 'yan yakin sa kan kurdawa suka kai wa jerin gwanon motocin sojojin turkiya hari kusa da kan iyakokin iran da iraki al'amarin da ya sa fatar samun zaman lafiya ke ƙara dishewa. 'Yan yakin ka noke na haramtacciyar ƙungiyar Kurdistan Workers Party ko kuma PKK a takaice. sun ce sun kashe sojoji goma sha biyar a lokacin da suka yi harbi a kan motocin soja a lardin hakkari ba tabbatar da hancin yawan sojojin da aka kashe daga wata kafa ta fi sabilillahi ba nan da nan kuma prime minister turkiya ahmed Toglu ya garzaya zuwa birnin Ankara daga garin Konya domin yin wani taron gaggawa da jami'an tsaro. Shugaba Recep Tayyip Erdogan kuma ya faɗa a wata hira da gidan talabijin na ƙasar da ya yi da shi cewa ƙasar za ta ƙaddamar da sabuwar dabarar yaƙar razanas wadda 'yan PKK ke yi. kurɗawa sun shafe kimanin shekaru talatin suna yaƙin sunkuru domin samarwa kurɗawa ƙarin 'yanci a kudancin Turkiyya da kuma arewacin Iraki. ƙasar turkiya da ƙungiyar ƙasashen turai da kuma amurka suna ɗaukar ƙungiyar pkk a zaman ƙungiyar 'yan ta'adda waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya lahadi kasashen jamus da austria suka yi maraba da dubban 'yan gudun hijira da suka shiga su. yawancin 'yan gudun hijira sun yanke shawarar neman mafaka a jamus kasar da tafi kowace ƙasa arziki a turai an kuma kiyasta cewa 'yan gudun hijira dubu takwas ne suka isa ƙasar a jiya lahadi jami'an ƙasar jamus sun ce za su yi na'am da masu neman mafaka dubu ɗari takwas a wannan shekara kawunan kasashen kungiyar kasashen turai ya rarrabu akan yadda za su tunkari matsalar kwararowar 'yan gudun hijira jiya lahadi papa roma francis ya kira ga kowane bangare na kowane addini a turai da ya dauki ɗawainiyar iyali guda to amma kuma kasar austria ta ce za ta kawo ƙarshen amfani da matakan gaggawar da suka bari dubban 'yan gudun hijira tsallaka kan iyakokinta zuwa jamus ba tare da dubawa ko suna da izinin shigewa ba. shugaban austria wana feman ya faɗa a jiya lahadi cewa sun sha faɗin cewa sun ɗauki wannan mataki ne a saboda buƙatun gaggawa da kuma na jin ƙai a saboda haka ya ce tilas su kawo ƙarshen amfani da matakan domin koma gaban dokokin doka da mutunci jiya lahadi mr feman ya zanta da shugaban jamus angela merkel wadda a ƙasar ta ta maraba da 'yan gudun hijira hannu biyu da kuma prime minister hungary victor orban wanda gwamnatinsa ke gina katangar waya mai kaifi a kan iyakar ƙasar da sabiya domin hana 'yan gudun hijira hucewa. An gudanar da zaɓe a ƙasar Guatemala jiya Lahadi a yayin da ƙasar ke fama da abun fallasan da ta sa shugaba Ote Perez Molina ya yi murabus a makon jiya. ɗaruruwan masu zanga-zanga sun buƙaci a jinkita yin zaɓen a lokacin da suka taru a harabar kotun kolin ƙasar a birnin guatemala inda shugaba perez molina ya bayyana a ranakun alhamis da juma'a zaben shugaban kasa da wakilan majalisar dokokin kasar da kuma na kananan hukumomi da aka yi jiya lahadi na wa'adin shekaru hudu ne da za a fara a shekara ta 2016 kafin lokacin tsohon mataimakin shugaban kasa alejandro maldonado shine zai jagoranci kasar shugaba perez molina ya faɗa a kotu cewa bai aikata laifukan da ake zarginsa da aikatawa na karɓar toshiyar bakin dala dubu ɗari takwas ba a ranar juma'a tsohon shugaban ya bugi kirjin cewa bai karbi cin hanci ba ya ce an taya mashi bashi cin hancin amma kuma bai karba ba a hukumce ba a caji tsohon shugaban da aikata wani laifi ba to amma gobe talata idan allah ya kai mu zai sake bayyana a kotu an ba da rahoton cewa mutane goma sun mutu wasu da ba a san yawansu ba kuma sun ɓace bayan da jirgin su ya kife a kusa da gabar tekun kudu maso gabashin kasar koriya ta kudu a ranar asabar da daddare dogarawan tsaron gaba tekun koriya ta kudu sun ce jiya lahadi da safe aka gano jirgin ruwan mai suna dolphin a kusa da tsibirin jeju sa'o'i bayan jirgin ya bar tsibirin chuja dogarawan tsaron gaba tekun sun ce an ceci mutane uku kuma tuni aka yi su zuwa asibiti mafi kusa labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a Najeriya inda ake ci gaba da tsokaci kan cika kwanaki 100 da hawa mulkin shugaba Muhammadu Buhari. Wakilin Sanusi Adamu ya yi nazarin nasarorin da shugaba Buhari ya cimma ta fannin diplomasiya ga kuma rahoton da ya haɗa mana. Bakin masana harkokin diflomasiya ya zo ɗaya kan dawo da kimar ƙasar Najeriya a idon duniya cikin kwanaki ɗari da shugaba Muhammadu Buhari kan karagar mulki. Baya ga marigayi shugaban Najeriya Murtala Muhammad da shugaba Obasanjo lokacin da yake soji inji Honorable Ibrahim Abdulmumin Song, tsohon ɗan majalisar dokoki na jihar Adamawa kuma masani kan harkokin diflomasiya. Shugaba Buhari ya yi nasarar sake farfaɗo da martaba da kuma darajar Najeriya. Yana mai misali da irin haɗin kai da ya samu daga ƙasashen ketare musamman wajen maido da dukiyar ƙasa da aka sace ke ɓoye a bankunan ƙasashen ƙetare. A yanzu da muke magana mutanen da suka dawo da kuɗaɗe Najeriya wadda aka ajiya a wannan bankunan duniya kuɗaɗen da aka dawo da su da kuma wanda aka rubuta za a dawo da su da kuma wanda suka tsorata suka ba da kansu ya kai ya biya Najeriya albashin Najeriya na tsawon shekaru bakwai. Ai kafin Buhari ya hau kusan jakadodin Najeriya na duniya duka suna nuna ɗaya kayakin su suna bari Najeriya. To san yanzu gaba da yawa china ta dawo india ta dawo jamus ta dawo kasashen duniya gaba daya ko ne ne suna son su zo su ci gaba da abin da suke da fiye da ma yadda suke da wannan mitin na g7 ta haifar da abubuwa da yawa ya kawo kusan karshen fadan boko haram a north east of region na nigeria ko kuma arewa barista abubakar usman mai sharhi kan harkokin kasa da kasa ya ce ziyarar da shugaba buhari ya kai kasashe da ke makwabtaka da najeriya ba zai rasa nasaba ba da fahimtar da ya yi wa rikicin boko haram da cewar matsala ce da ke bukatar haɗin kan ƙasashen wannan yanki na nahiyar Afirka wanda a cewarsa da alamu a yanzu kwalliya ta soma mai da kuɗin sabulu. Abubakar Usman na farko shine dole ya sake sabunta dangantaka tsakanin ƙasashen duniya da kuma Najeriya. Kuma ishu na faɗa na Boko Haram ya ɗauka dama a national issue sai ya zo ya gane ai is a regional issue. To dole ya danganta shi da ƙasashen waje ziyaran da ya yi ya tabbatar ya ɗinke ko ya canja musu wancan tunani da da ke da shi akan wancan gwamnati ta shuɗe. Da yake sharhi kan dangantakar Najeriya da kasashe da suka ci gaba ta fannin tattalin arziki da cinikayya. Malam Suleiman Hamman malami ne a sashen ilimin diflomasiya a kwalejin kimiyya da fasaha da ke yola fadar jihar Adamawa. Ya ce matakan da shugaba Buhari ya ɗauka na dakushe ƙungiyar Boko Haram ya baiwa ƙasashen duniya ƙwari gwiwar maido da hulɗar kasuwanci. Wannan in ji shi na zuwa ne bayan amsa gayyatar da shugaban Najeriya ya yi na halartar taron ƙasashe da suka fi ƙarfin tattalin arziki a duniya wato G7. Sunana Suleiman Hamman. To wannan ziyara da ya kai na Amerika ya ƙara farfaɗo da darajar Najeriya saboda yanda Amerika kanta ta tallata Najeriya ta kuma karɓi Najeriya a matsayin ƙasa mai ƙarfi mai daraja. Ya tattauna da shi Obama wajen neman Amerika ta taimaka ma Najeriya wajen dawo da kuɗaɗen da ake ganin shugabannin da suka shuɗe sun yi sama da faɗi da su. Wannan kuɗaɗen sun kai biliyoyin daloli. Amerika kuma sun tabbatar ma Najeriya najeriya cewa za su iya kokarin su su haɗa kai da bankunan su su dawo da waɗannan kuɗaɗe daga cikin ƙasashe da shugaban najeriya muhammadu buhari ya ziyarta cikin kwanaki ɗari da suka gabata akwai ƙasar amurka jamus nijar chadi kamaru da kuma jamhuriyar benin sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya amma wasu ko mulkin sa abun gwani sha'awa samayin rasulillahi ya ce to a gaida sanusi daga najeriya kuma sai jamhuriyar nijar inda ake ci gaba da da cece kuce dangane da sauke waɗansu 'yan hamayya daga gwamnati. Sanusi Tambari Jaku mashawarcin shugaban ƙasar Nijar ne kuma shugaban jam'iyyar PNR al'umma ya bayyana dalilan korar shugaban jam'iyyar ODR Tabbat wakilinmu Haruna Muhammad Bako na ɗauke da ci gaban rahoton. Sanusi tambari Jaku mashawarci a fadar shugaban ƙasa kuma bugu da ƙari shugaban jam'iyyar PNA al'umma haka zalika kusa a gungun jam'iyyar da ke mulki a jamhuriyar Nijar ya wace injin gaba ɗaya game da kurar da shugaban ƙasar Nijar ya yi ma ministan ƙasa ministan fasali da raya karkara cewa da shugaban jam'iyyar EDR tabbat Ahmadu Bubakar Sise da ministan al'adu dukkansu daga jam'iyyar ta Sise daga majalisar ministoci wannan ko a wata hira da wani gidan rediyo na nan garin birnin Kwanni inda ya danganta wannan kurar da rashin biyayya ga na gaba gare shi. Shugaban kasa Muhammadu Yusuf ya kamata shi san ciki ikon shi shekara biyar bashi na nawa an ka ɗauka. ya ce wa firayim minista ta yi kasa a bani takarda a tsara min bashin da mun ɗauka. Shi ko firayim minista ya gaya masa minista da ta shi ce ka yi ka rubuto mini duk basussuka waɗanda gwamnatin mai ɗauka kuma in kun ka rubuta wannan basussukan ku zo mu taru mu yi wata rijiyar mu diba takardun to shi shi sai sai kiya. ya ki shi ba a Prime minista amsa kuma shiga mishi ko ba shi ne an ka ɗauka kuma ya hana functionary na ministarkin shi su zo wurin wannan reunion kin da Prime minista ya ce aiki ko Prime minista wannan ba ta mishi daɗi ba. Da ko an ka zo Conseil da Ministres shi Prime minista sai ta zancen sai ce President ni ba ban ji daɗi ba. Ga shi kai ka ce mun in tsara bashi duk waɗanda an ka ɗauka zamanin ikon namu ni kuma na umarci shi sai na ce shi tsaro min wannan bashin kuma shi zo mu yi reunion mu tattauna wasu abin ya kiya to wannan abu ni ban ji daɗin shi to shi shi sai karab sai ma prime minister bakan magana sai shi shugaban kasa ce a'a shi sai ya isa abin da kake yi na cin huska kana ma prime minister tun huska ya isa haka nan bai kamata ba kana bijiriya kana turiya haka ke kana ma babban ka firayim minista bakan magana duk wanda ya rena firayim minista ni ya rena tun da firayim minista ni na sashi kuma firayim minista da shawarar shi an kasa ku babban ku ne to kaji abin inda ya rikice game da tsayawa ko ficewa daga gungun jam'iyyun da ke mulki kuwa sanusi tambari jaku yana cewa idr tabbat tana da manyan mukammai a cikin gwamnati kuma tana iya rasa su da zaran ta fice daga wannan gungun na mrn mai mulki a jamhuriyar ta nijar ba a iya da firin minista da wani minista ba su ko don abin da shi kenan ko firin minista shi ta shi da bai kamata ba ko ko shi shi ta shi marabus kuma shi wannan abun ba daɗi to shi ne shugaban kasa bayan da an zo an komo an yi kacici kacici shugaban kasa ce kai ba su ce ba tun ba darajar ta firmin minista tun ba a hukurum da shi da shi shi firmin minista kin da president lafi da shi lalle shi shi yana da farki idan ta baka aminin pendes tare suna da gubernar guda shi ne gubernar ke suna da prefe suna da director general na service suna da na project suna da na program in cikin su ya hiddo sanarwa ya ce kai ni na hita da cikin alliance na muhammad isu to ai kaga duk waɗanda an rike da mukami sabilin wannan amincin kai kowa sai shi bayan shi ko su ce ko su kibi. Ana iya cewa kura da ta lawa bayan da jam'iyyar ta UDR e ta bar ta bayyana tsayawarta a cikin gungun da ke mulki a jamhuriyar ta Nijar tare da ci gaba da goyon bayan ayyukan shugaban ƙasa Nijar Alhaji Isuhu Muhammadu Haruna Mamman Bako birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba ga shirinmu na gaba. na farko ana gama shirin abin da na fara yi shine na kira commissioner of police na katsina na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini a wallahi a ban saurara ba ce to sun jawo magana na riga na umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina ya yi mashi odalin room trial idan an same shi da laihi ya yi to za mu kore shi za mu tabbatar da adalci abin da zanga maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes din jama'a assalamu alaikum Kamar yadda aka ji a cikin shirinmu da ya gabata, mataimakin Sufeto Jarar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta ɗaya a Kano, AIG tambari Yabo Muhammad, ya bayar da umarnin kama wasu 'yan sanda guda biyu na garin ɗan Kanjiba a jihar Katsina, wato Sufeto Umar Iro da kuma Kofur Nura Suleiman. Sannan ya lashe takwabin cewar ba su kaɗai ba ma duk wani ɗan sandan da yake ganin zai iya cin zarafin jama'a ya kwana lafiya to ya sake tunani. AIG tambari Yabo yana maganar ne a bayan da wannan fili na ciki da gaskiya ya ɗauko batun abin da waɗannan 'yan sanda biyu da kuma wani ɗan kanzaginsu mai suna kabir bala ɗan kanjiba suka yi ma wata mace mai suna hafsat tare da mutumin da za ta aura ba da masi a yayin da waɗannan mutane biyu za su ci gaba da neman haƙƙinsu a kotu akan waɗannan 'yan sanda mataimakin sufeto janar na 'yan sandan ya ce su ma 'yan sanda za su gurfanar da waɗannan jama'ai nasu a gaban kotun cikin gida domin a yi nazarin matakan ladabtar wadda za a ɗauka kansu ciki har da kora daga aiki ko kuma rage mukami. aij tambar yabo ya yi cikakken bayani. To na farko dai ba wani wanda ya kawo min kara. Ni wannan zancen na fara samun shi ne ga wannan shiri da boys of America suke yi na karfe shida na a ciki da gaskiya. rannan ina sauraren voice of america wannan shirin na sahi sai na ji wannan zancen ya taso cewa ga abin da 'yan sanda dan kan ba suka yi ma wata mata a dan kan ba. ina jin wannan abin sai na na farko ana gama shirin abin na fara yi shine na kira commissioner a police na katsina na ce ka saurare voice of america hausa service yau cikin shirin nan nasu na ciki da gaskiya ya ce mini wallahi ga ban saurara ban ce to sun jawo magana an ce akwai wani dan sanda mai suna inspector umar iro da wani kofura mai suna nura suleiman sun je sun fito da wannan yarinyar daga sun jawo ta da gidan uwarta sun zo da ita charge office sun ce ta cikin shege ta ce ita bata cikin shege ba kuma bata zubar da ciki ba sai suka sa ta ta shaida mini cewa sun sa ta cikin wani daki. suka ce ta, ta, tuɓe kayanta suka zaunar da ita bisa ga wani banci ta tuɓe kayanta shi inspector umar iro ya sa mata hannu wai yana bincikawa wai in ta haihu wai zai koga ko jini ko wani abu sannan kuma ya kama <laughs> yana matsa ya gani wai ko madara za ta yi ta tun da ta ya sabo haihuwa to duk dai wannan ya gama bai samu komi ba ta ce kuma ya lallasa mata jiki kila da niyya ya yi ya amfani da ita ko wani abu amma dai bata ce ta yarda ba daga baya ta sa kayanta ta fito daga cikin wannan ɗakin hmm. shine ta ba lauyanta labarin irin abubuwan cin mutuncin da shi wannan yaron kabiru wanda ya neme ta bai samu ba hmm. ya haɗa kai da 'yan sanda aka yi mata to ni bayan na ji haka shine na kira su bayan na kira su ta gaya min haka su feto yana wurin shi kansa mm. shi ma na tambaye shi me yasa kai haka kai mm. baka san aikin dan san kira su nan Kano kenan kira su nan Kano a office ina mm. na kira su an kawo su ran na da kuka shirin nan zuwa malace sun kawo na sai na ce masa to me yasa kai haka kai yanzu kai aikin dan da har ka shekara talatin a ce baka san ka'idar ciya mace ma sai mace ke ke bincikenta ai haka ka'ida take ko ko ko ko constable ko kurtu ya san cewa in dai mace ne to mace ke bincikar ta ba namiji ba don me kai ka bincike ta kuma don me ka sa cikin ɗaki ita dai don me ka sa ta cikin ɗaki daga kai sai ita hmm. ko da babu 'yan sanda na wurin ku ai sai ka dibe wata mace haka doka ta ce mace 'yan uwarta ta zo ta bincika muku ita sannan ma ba ma dalilin yin duk waɗanga bincikuka hmm. binciken da kuka yi ba dalili don ba wani wanda a shaƙiƙinta wanda ya kawo muku kara ille makiya ne suka kama kara kuma kuka dauka kuma kuka zartar kuma kuka yi cin mutunci mm. to Allah ba zai bar ku ba shi ma wannan corporal nura suleiman shi ma na tambaye shi saboda ya shi <clears throat> mijin nata ya ce lalle lalle ya anshi kuɗi gare shi naira dubu talatin da biyar kuma sun sake shi ya tafi gida ya kwana gidansa ba son a shi waɗannan kuɗi ga hannunsa hmm. ya ma tabbatar min da cewa lokacin suka kira su shi dubu biyar kawai da yake da su sai da ya aika ma kaninsa ya kawo masa wata dubu talatin wannan abin ina ya ya kai can don me Allah ba zai tona musu asiri ba ai yan sandan ma ba su ɗaya ba ne akwai wani inspector me yasa ba ta yi mishi kazahi ba in kazahi ne me yasa ba ta ce da shi ba me yasa shi Umar Iro kawai ta ce ya shiga da cikin ɗaki me yasa akwai wani inspector da ba inspector kiran nasu ai ba a sa da shi ba kawai da Nura ne ta sa da wannan shi Nura shi an shi kuma wannan shi ya mata wannan walakancin da ya mata yanzu a wani hali ake ciki yanzu shi halin da ake ciki na riga na umarci kwamishinan yan sanda na jihar Katsina ya yi mashi wato akwai abin da muke kira order room trial idan mutum ya yi laifi irin wannan to sai a gabatar da shi a kirawo ta a kirawo duk wani wanda ke da wani abu zai faɗa kan wannan magana wanda zai iya ba da shaida kwakwara wanda za a ɗauka duk da rantsar da su kamar kotu ce ta ku haka kotu ce ta mu ordinary eh kotun cikin gida ta kotun cikin gida ta yan sanda mm. amma sai an za a da wannan da yake eh, matsala ce mai nauyi dole ne za a sai ka rantsi da alkur'ani sannan ma za ka ba da za ka ba da shaida da sauransu a ah, makasudi shine idan an same shi da laihi yayi to za mu kore shi daga aikin wani dan sanda kuma mu kai shi kotu da suna ne ba dai daga cikin mu bane to baya ga wannan akwai wani abu da dokar aikin dan sanda ta ce idan an samu wannan yanayin ga yadda za a yi eh, idan an samu mutum da irin wannan laifi akwai hanyoyi da yawa da za a ba shi horo na farko ana iya kore shi gaba ɗaya gaba ɗaya da aiki na biyu ana iya rage mai girma in yana inspector a mai shi sajan ko yana sajan a mai sai kofra ko yana kofra a mai sai kurtu ko kuma shina ya a aza mishi tara kuma za a sa cikin fayil ɗin shi wannan abin zai hana mishi samu promotion wato ci gaba a shekara biyu masu zuwa. Ita tara ta danganta kenan ga nauyin laifin da yi? Ta danganta ga nauyin laifin da yi. Amma wannan tara in ta bar shi cikin aiki sai ya biya. In bata ta bar shi cikin aiki ba sai a kai shi za a kai shi kotu kaga eh, kotu ta waje ta wa kotu ta kowa da kowa hmm. to kaga in abin ya kai shan wannan kotu za ta iya share za ta iya eh, hukuncin kotu zai shahe wannan namu na eh, kotun cikin gida zai shahe don duk wanda mu dai muka yi shine mu tabbatar da kila yan rage mai girma ne a rage mai in kuma na kora ta ne mu kore mu kore sannan mu kai shi kotu to amma ranka da anan abin da mai sauraro yake so ya fahimta shine ka ce ko da yake kuna bincike kuma kun kafa wata kotun cikin gida mukaddara cewa ta kun kore shi daga aikin dan sanda kuma sannan kun gurfanar da shi a gaban shari'a a hannu guda kuma ga waccan shari'a da ake yi yaya za a yi kenan ai shari'a guda biyu ce baka Muhammadu baka fahimta bane mm. ai shari'a guda biyu ce wannan da ake ai suna neman haƙƙi wannan neman haƙƙi na suke ai musu walakanci mu kuma criminal ne wannan sa hannun da ya yi mata indecent assault wanda mu za mu mun san irin cajin za mu bashi kan wannan magana so da mu ba ta shahi waccan ka gane don mm. waccan neman haƙƙi suka yi mm. na walaƙancin da an kai musu kuma suna da yanci da eh, suna da yanci su nemi haƙƙin su saboda me da ba su nemi haƙƙin su mm. mu kuma ba shi ba duk wanda ya criminal affairs aikin dan sanda ne wanda ya taka dokar gwamnati yan sanda mm. su kama shi su cika mai abin da ake kira FIR su kashi kotu wanne tabbaci yaji tambali zai baiwa eh, misali al'umma cewa wannan abin da ya ɗauko shi yadda yake na bin diddigi don tabbatar da adalci kuma a ƙarshen ƙarshe za a tabbatar da adalci. Za mu tabbatar da adalci. abin da zanga maka kenan wallahi za mu tabbatar da adalci cikin wannan kes din za mu tabbatar da an adalci shugabanci kenan da sanin ya kamata ma sauraro za mu zo mu bayyana muku irin matakan ladabtarwa da hukumar 'yan sandan za ta ɗauka kan shi speto umar iro da kofin nura suleiman a duk lokacin da aka yanke hukunci kan wannan batu har ma da na shi farar hular kabir bala ɗan kanji ba A mako mai zuwa in Allah ya kai mu, za mu kamo batun shugaban hukumar kula da ababen hawa ta jihar Kano wato hukumar nan ta Karota, wanda aka kora bayan da ya lakkaɗa ma wasu ma'aikatan hukumar duka saboda sun kama ɗansa yana tuki yana buga waya. Koran nan da aka yi masa ita ce kaɗai sa? ko kuma dai akwai haƙƙin biyan diya ga su ma'aikatan musamman ma wadda ya mata dukar da sai da aka kwantar da ita a asibiti. Masu sauraro, a huta lafiya. To Allah nuna mana mako mai zuwa. Shin ina gaskiyar rahoton da ake yayatawa cewa shugaba Buhari ya rufe majami'ar fadar gwamnati da ke Aso dukkan maganan karya ne kurin masu so rashin zaman lafiya da kawo tashe-tashe domin a ce shugaban kasan nan baya son kirista. To sai ku biyo mu domin jin ƙarin bayani kan wannan da kuma waɗansu batutuwa da suka jibinci mulkin shugaba Buhari yayin da gwamnatin ke cika kwanaki ɗari da hawa karagar mulki yanzu dai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban 'yan tawayen Sudan ta kudu Rick Macha ya ce gobe talata idan Allah ya kai mu ƙungiyarsa za ta tabbatar da yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla kwanan nan a zaman wani bangare na maido da zaman lafiya da kuma kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka yi kusan shekaru biyu ana yi. Jiya Lahadi an yakin sa kan Kurdawa suka kai wa jerin gwanon motocin sojojin Turkiyya hari kusa da kan iyakokin Iran da Iraq, al'amarin da ya sa fatar samun zaman lafiya ke ƙara dagushewa. Ƙasashen Jamus da Austria kuma sun yi maraba da dubban 'yan gudun hijira da suka shiga ƙasashensu a jiya Lahadi. yawancin 'yan gudun hijira dai sun yanke shawarar neman mafaka a kasar jamus kasar da tafi kowace arziki a turai to a gaice ke masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma da la'asar idan allah ubangiji ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mai sallama bari mika gaisuwar ta'aziya ga alhaji nasiru mai wada da hajiya magajiya domin rasuwar yasu binta diyar magaji mai ido daya a kaduna allah rahamshe ta mu kuma ya kyautata namu ƙarshen yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jumai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har hada shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.